وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون هذه هي الخطبة الثانية في سلسلتنا التي هي بعنوان أمور يحبها الله وأصحابها وأخرى لا يحبها الله وأصحابها وإن الله تبارك وتعالى ذكر أول ما ذكر أنه يحبه في النص القرآني الإحسان فهو أول ما جاء في الكتاب مما صرح الله بحبه له ولفاعليه وكرر حبه لأصحابه خمس مرات في القرآن العظيم في البقرة وآل عمران مرتين وفي المائدة مرتين كذلك والإحسان كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين إحسان مع الله تبارك وتعالى وإحسان مع خلق الله تبارك وتعالى فالإحسان مع الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقد وصف الله تبارك وتعالى طائفة ممن أدركوا الإيمان وعبدوا الله كأنهم يرونه ممن دخلوا في الإسلام قريبا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والإحسان مع الخلق هو حسن المعاملة وبذل الفضل بلا من ولا أذى وتتجلى صور الإحسان التي صرح الله تبارك وتعالى بحبه لها ولباذليها في ثلاثة عشر صور ذكرها المولى في القرآن الكريم في هذه المواضع التي يذكر فيها حبه للمحسنين وهي اختصارا الإنفاق في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين عدم إلقاء اليد إلى التهلكة وذلك بالإمساك عن نفقة الجهاد ثالثا المسارعة إلى مغفرة من الله ورضوان رابعا الإنفاق في السراء والضراء خامسا كظم الغيظ سادسا العفو والصفح عن الناس قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وذلك هو السادس هو آه السابع والثامن والتاسع ذكر الله عند المعصية الاستغفار من الذنوب عدم الإصرار على الذنوب مع العلم بها عاشرا الدفاع عن الدين مع الإقرار بالتقصير والدعوة بالمغفرة والثبات وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الحادي عشر الإيمان والعمل الصالح مع التقوى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جراح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الحادية عشر ذكر الله تبارك وتعالى بل أداء حقوق الزوجية عند الإمساك وعند التسريح والثالثة عشر هو اجتناب الظلم مهما كان عدم فعله وعدم الرضا به قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعه إنا إذا لظالمون بعدما قالوا له أن يأخذ واحدا منهم بدل بدل الذي وجدت منه السرقة بحجة أنهم يرونه من المحسنين فأنبأهم بأن المحسن لا يظلم أبدا وقد ذكر الله تبارك وتعالى في مقابل هذه الثلاثة عشر أجورا وثوابا عليها في ثمانية عشر أمرا نذكرها آه، في عجالة أولها الزيادة في الأجر وسنزيد المحسنين سريها المغفرة والجنة مع الخلود فيها والثناء نعم أجر العاملين ثالثا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة رابعا البركة في الأهل والذرية وتركنا عليه في الآخرين وجعلنا ذريته هم الباقين وهكذا كرر إنا كذلك نجزي المحسنين مع الأنبياء في سورة الصافات يذكر بركة أهلهم وكذلك في سورة النساء في سورة الأنعام ووهبنا له إسحاق كذا وكذا قال كذلك نجزي المحسنين خامسا القرب من رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين سادسا العفو عن الضعف والنقض والزلات ليس على الذين ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ثالثا أو سابعا كتابة العمل الصالح عند الغياب فيه عن عذر ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتكلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين عدم مضيع أعمالهم وأجرهم مهما كان واصبروا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إيتاء الحكم والعلم فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين إيتاء العلم بتعبير الرؤيا إنا نراك من المحسنين التمكين في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين إبدال إبدال المفقود بأحسن منه قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا البشارة بالحسنى وبشر المحسنين دفاع الله عنهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا بعد أن ذكر المحسنين الهداية إلى سبل الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون قال كذلك نجزي المحسنين وتكفير سيئاتهم ومضاعفة حسناتهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون عدم الندامة والحسرة يوم القيامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول حين ترى العذاب لو أن الله هداني لكنت من المحسنين فالمحسنون لا يحسرون ولا يندمون عند الله عز وجل يوم القيامة جزاء على إحسانهم في الدنيا ألا فقوموا لله تبارك وتعالى بتلك الأعمال الثلاثة عشر لتنالوا جزاءها هذه الثواب الثمانية عشر أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد dukkanin godiya da kirari da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki muna jinjina masa muna neman agajinsa muna neman taimakonsa muna neman shiryarsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu da mugayen ayyukanmu duk wanda Allah ya shirye shi babu ya isa ya batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya sai shirar da shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu abin da ya cancanta a yi masa bauta sai Allah shi shi kadai ke bai da abokin tarayya muna masu bayar da shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah cika makon annabawa ira da abincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkin sarki ta zuwa ran tashi alkiyama Allah ya sa mu cikin su ya ku Allah musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam cewa mu ji tsoron Allah a duk inda muke hudubar mu ta yau ita ce ta biyu a jerin gwanon hudubobi da zamu yi dangane da abubuwan da Allah yake son su yake son masu yin su da kuma waɗansu wanda Allah baya son su baya son masu yin su farko abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a jerin Qur'ani cewa yana son masu yi shi al-ihsan kyautatawa kyautatawa jama'a Allah madaukin sarki ya faɗi cewa yana son masu yin ya maimaita haka har sau biyar a alƙur'ani mai girma kamar yadda muka sani kyautatawa yana ɗaukan ma'ana guda biyu na farko kyautatawa tsakaninka da Allah madaukakin sarki na biyu tsarka kyautatawa tsakaninka da bayin Allah kyautatawa tsakaninka da Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafsirin sa hadisin jibril cewa ka bautata ma Allah kamar kana ganin sa in ka ga wannan daraja din to kai na biyu shine ka bautata masa kana da cikakken sanin cewa yana ganin ka ne ka bautata wa Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin sa shi yana ganin ka in ka yi haka to za zaka kyautata bauta zuwa garin shi sannan kyautatawa ga bayin Allah shi kuma abubuwa ne guda biyu na farko shi ne kyautata mu'amala da su a kowane irin yanayi a kowane lokaci na biyu shi ne mika hannu da alheri izuwa gare su da abin da ya saura na abin da Allah ya baka na falala ba tare da gori ko cutarwa ba wannan a dunkule shine ma'anan ihsani ga bayi to Allah maɗaukacin sarki a nan wurare da yake cewa yana son masu kyautatawa ya faɗi waɗansu abubuwa da suke yi shi man tattaro guda goma sha uku a nan kuma ya faɗi sakamako har guda goma sha takwas da yake ba masu waɗannan ayyuka ɗin ga su a dunkule na farko ciyarwa fi lahi ciyar da wani wanda zai je aiki na jihadi fi sabilillah karantarwa ne jihadi ne wato kare waɗansu musulmi da ake zalunsa ko duk wani abu dai da mutum zai yi domin ci gaba da addini ka ɗauki nauyinsa ya je yi wannan na biyu shi ne aka cin Allah ya ce rashin kame hannu daga ciyarwa don ɗaukaka kalmar Allah wadda wannan Allah ya kira shi jefa kai zuwa ga halaka to masu kyautatawa ba sa yi wannan in an zo ana neman na Allah a wurin su bayarwa suke komai karancinsa ba tare na kaɗan wajen bayarwa domin ɗaukaka kalmar Allah abu lauku shine gaggawa wajen neman gafara da aljanna in aka ce muku so ga aikin aljanna to ba ta jan kafa gaggawa suke yi abu na hudu suna ciyarwa a kowane irin yanayi a halin kunshi har ma a halin rashin lafiya suna bayarwa ma ‘yan uwa ma abokai ma iyali ma wanda ke bukata abu na biyar suna haɗe fushinsu abu na shida suna yafewa su manta da laifi da mutane suka yi musu a karan kansu ko a mutuncinsu ko a iyalinsu ko a addininsu matuƙar waɗancan mutanen sun daina kuma sun tuba abu na bakwai suna tuna Allah da yadda sun kai sun kwata fada wani sabo sai ta tana Allah sai su yanke idan kuma har sun fada ɗin to shi ma tana tana Allah sai su nemi gafara abu na tara ba sa dogewa akan duk abin da sun san cewa ba mai kyau ba ne sabon Allah ne ko da sun dade suna yi ranar da suka gane cewa sabon Allah ne to za su bari ba za su ce ai sun dade suna kai ba abu na goma masu bayar da kariya ne ma addinin Allah a ko'ina suke a wajen sana'arsu a wajen aiki a kan hanya a ko'ina in sun ga za a yi mummunan fahimta ma addinin Allah ko za a ci zarafin addinin Allah za su bayar da kariya da iliminsu da dukiyarsu da ƙarfinsu da abinda abin da suke mallaka tare da ikirari da cewa sun gaza da kuma addu'a cewa Allah ya gafarce musu ya musu gafara inda suka gaza ya kuma tabbatar da su a bisa tafarkin addini abu na sha ɗaya wanda duk sauran suna shiga ƙarƙashin ne imani tabbatacce da yin aiki kyakkyawa a kowane lokaci a kowane yanayi tare da takawa abu na sha biyu bayar da haƙoƙi na mata kare haƙƙin mata yana daga cin kyakkyawa kara haƙƙi na wato ainihin zamantakewar gida musamman haƙƙin mata a lokacin da ake tare da ma lokacin da aka rabu abu na goma sha uku nisantar zalunci nisantarsa ba ma ka yi ba ba sa yi ba sa bari a yi in an yi ba sa kafa mu mai yi hannu sai dai su wato ainihin wato ainihin tayar da jijiyan wuya akan wanda yake azzalimi ko waye shi ko mai kusancinsa da shi ko mai nesa ka ji abinda annabi yusuf ya faɗawa mutanensa da suka ce ga wanda aka kama aka cire abin nan abin awo a kayansa suka ce amma don allah ka ɗauki wani a madadinsa daga cikinmu wai tana ganin shi cikin masu kyautatawa sai gaya musu to ai kyautatawa ba haka Ya ce ma'azallahi an da illa man wajadna mata'ana inda wana neman tsarin Allah ba abin da za mu yi sai dai mu ɗauki wanda muka ga kayan mu aurensa ba za mu ɗauki wani amaradinsa ba in mun yi haka ai mun zama cikin azzalumai to ba sa zalunci ba sa yarda da za da zalunci wannan shine siffofi guda goma sha uku na kyautatawa da Allah madaukin sarki ya ce yana son masu yi sannan duk wanda ya wannan Allah ya musu tanadi na waɗansu lada a gurguje na kirga guda goma sha takwas abu na farko Allah yana cewa zai wato ainihin ara musu ladansu sanazidul na biyu alkawarin gafarar laifuffukansu da shigar da su aljanna tare da albashir ɗin dawwama a cikin aljanna tare da kyakkyawan sakamako kyakkyawan yabo ni'ma azirul amili madalla da ladan ma'aikata abu na uku Allah ce zai ba su ladan duniya da kyakkyawan lada a lahira ka je inda faɗa na lahira ne ya ce wa husna tawabin akhira abu na hudu zai sanya albarka a cikin zuri'arsu abu na biyar zai ɗauke su kusa da rahamatsa inna rahmatallahi karibun min almuhsinin abu na hudu duk abin da suka ga zai na aikin addini Allah ya yafe musu ma'alal muhtini na min sabil abu na biyar za a rubuta musu ladan duk wani aiki wanda suka saba yi amma yau lalura ta hana su in waɗansu sun tafi duk ladan da za a rubuta masu wannan aikin su ma za a rubuta musu musamman aikin jihadi wanda shine zirwatu sanamin islam ƙololuwa na addinin musulunci abu na bakwai Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin ladan su komai karancin sa ba zai tawaya ba na duk wani aiki da suka yi komai karancin aiki sai an ba su lada akai kuma zamu ji in za a ba su ladan yawa za a yi haka nan Allah ya ce zai ba su hikima da wato ainihin ilimi a wani wajen ilimi ma har na mafarki kyakkyawan aiki yana haifar da shi shine na wato ainihin goma sai na sha ɗaya Allah zai tabbatar da su a bayan ƙasa kamar da faɗa ya tabbatar da annabi Yusuf ya ce haka kuma yake sakawa masu kyautata aiki sannan abu na goma sha biyu duk wani abin da suka rasa Allah maɗaukin sarki zai mai musu gurbansa da wanda ya fi shi abu na sha uku Allah ya musu albishir ya ce wa bashirin almuhsirin bai faɗi albishir da mai ba domin kai tunanin duk wani abu mai kyau to shi ne wanda Allah ya ce albishir da shi ga masu kyautatawa na sha hudu Allah ya ce shi da kansa zai bayar da kariya ga masu kyautatawa in aka taɓa su ko aka zalunce su na sha biyar zai shiryar da da su zuwa duk wani tabarki na wanda yake so in kai kyakkyawa ka kyautata sai Allah ya bude maka duk sauran hanyoyi na kyautatawa wanda zaka isa gare shi da sauki domin ya soka ya baka lada na waɗanda yake son su sai a wani wajen na shashi da kenan Allah yana cewa suna da duk abin da suke so a wurin mahalicce su duk abin da suke so masu kyauta da aiki Allah zai ba su sannan sai abu na Shaɗai, Allah madaukakin sarki na sha bakwai Allah sarki yana cewa zai kankare musu dukkanin laifinsu komai muninsa kuma zai biye ayyukansu na kyau komai kyawunsa sai ya saka musu da abin da ya fi shi kyau sannan na sha takwas cewa ba za su yi nadama ba a ran tashin alkiyawa ranar da waɗanda suka saba ma Allah za su yi nadama za su na burin ina ma da sun kasance tare da masu kyauta ta aiki abu na sha takwas na sha tara wannan su ne abu na sha takwas wanda kuka shiro su daga alkur'ani mai girma kowanne akwai aya karara akan wannan da haka muna kira ga 'yan uwanmu lallai ka saurari waɗannan abubuwa guda goma sha uku ka yi su don ka samu waɗannan abubuwa guda goma sha takwas da fatan Allah maɗaukacin sarki ya mana dace da gamdakatar na aikata aiki na kyautatawa ya samu cikin masu kyautatawa kuma ya so mu a matsayinmu na masu kyautatawa all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala the Lord of the world may Allah's salutation and benedictions be on our noble prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam I add as just as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. Today's sermon briefly talks about the first act that Allah subhanahu wa ta'ala proclaimed his love on its doers in the glorious Quran. In our series of things that Allah loves and loves those who do them and things that Allah does not love and does not love those who do them. The first thing is al-ihsan. Al-Ihsan, you can translate it to mean kindness, to mean generosity, and to mean perfection. It generally takes these two meanings in Islam. The first is your perfect relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And the second is your perfect relationship with the creators of Allah subhanahu wa ta'ala. The first one is explained in the popular hadith where the Prophet ﷺ has said that al-ihsan is that you serve Allah subhanahu wa ta'ala as though you view him. If you do not view him, he views you. If you do not see him, he sees you. So this is the perfection in your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. If you will recall or you think that you are seeing him, you will not serve him with laziness, with ignorance, or with pride. You will serve him in ultimate love, submission, and servitude. And then, the same if you bear in mind that he sees you, wherever you are, in whatever you do, you will try to do it to the best of your ability. That is a perfect relationship with God. Then perfect relationship with Allah's servants is also two things. Number one, to have good relationship with all and sundry, based on the teachings of the Quran and Sunnah. And then number two, is to give out of the bounties of Allah that He bestowed upon you. Give the surplus without harming the receiver and without exposing him. When you do this, this is ihsan. So it takes these two dimensions. Good in the relationship and good in giving or helping those in need, whether of your relations or not your relations. Those, whether they are your friends or they are not your friends. Allah subhanahu wa ta'ala, as I said, mentioned this ihsan as the first thing that he loves in Surah Al-Baqarah, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنُونَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, as I answered quickly, about 13 things. Uh, that when you do, you earn the love of Allah subhanahu wa ta'ala by, because you will be considered as someone who has than ihsan. So these 13 things are the manifestations of al-ihsan. Number one is giving for the sake of Allah, sponsoring for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Then no, no, no, number two is the opposite of this, when you desist to be mean in spending for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Then number three is happening to things that may earn you Allah's forgiveness and al-Jannah. Number four is feeding in all circumstances, whether in the circumstances where you are buoyant or even you have but a little. You give from the little what you can. Then number five, that is when you, you, you hide your anger. Number six, when you pardon and forget uh, the hearts of people against you or your family. Number seven is remembering Allah when you are about to perpetrate sin. Number eight is seeking Allah's forgiveness when you fall a prey into an act of abomination. Number nine is when you do not insist in doing what is wrong while you are aware. Number ten is struggle in defense of the religion of Allah subhanahu wa ta'ala and prayer, being prayerful to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive your shortcomings and to strengthen your faith in that path. Number 11, faith, good deeds and taqwa. Number 12, fulfillment of the rights of matrimony, especially that of the spouses, whether you are together or after separation. Number 13 is abstinence from wrongdoing and mischief. You don't do it, you don't allow it, you don't approve it, you frown at it, and you don't clap for those who perpetrate it, whatever is their status. Then Allah subhanahu wa ta'ala mentioned 13, mentioned 18 rewards for this. And I think for we have mentioned this in, in Hausa and the time has gone. We will leave this for those who understand Hausa to translate it to those who understand English. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who are generous, those who perfect their relationship with Allah and with His creatures. May He give us all this for 18 rewards and many more that we know and many more that we don't know. May we experience peace and security in our country. May Allah guide our leaders. May Allah guide our leaders. May Allah guide our leaders. May Allah subhanahu wa ta'ala deliver us from the shackles of insecurity, of hunger, of disease. May Allah subhanahu wa ta'ala make our land peaceful and the land of the Muslims. May Allah forgive our sins and the sins of those who have passed before us. May Allah subhanahu wa ta'ala uh, <coughs> uplift our belief and make us among the perfect believers. اللهم آمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور